da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da shidda ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul anbiya yau za mu tashi aya ta kulikan insan talatin da bakwai kulikan insan min ajiyar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون نعم. كفر أفارة فسرة ga tambayoyi kamar assalamu alaikum Allah ya tsara wa mana lafiya da nisan kwana Allah ya tsare mana kai daga sharrin makiya da mahasada malam dan Allah ina neman ƙarin bayani game da rati shin wane ne yake da ikon yin rati ko kuma kowa na iya yin rati domin lokacin da kuke ciki yanzu na ga ƙananan ɗalibai sai ka ga suna wa malaman su raddi cikin raddin za ka samu akwai cin mutuncin malamin su da zage-zage da raini da sauransu shin ya shek waye yake da ikon yin raddi sannan a wani lokaci ake raddi wannan tambaya yana da matukar amfani ita wannan baiwa Allah mace ce take yin tambaya tana cewa a don Allah ina neman ƙarin bayani game da raddi shin wane ne yake da ikon yin raddi to wanda yake da ikon yin raddi shine malami wanda yake da zurfin ilimi malami wanda yake da zurfin ilimi shine yake da ikon yin raddi an gane ko musamman ma matsaloli masu zurfi akwai matsaloli masu zurfi wanda suna buƙatar manyan malamai ne su yi magana a kansu yau amma matsaloli ƙanana an gane ko idan mutum ya ga an taɓo matsaloli ƙanana wanda ya san amsa din, kuma ya ga an canza mu abin fasali zai iya yin radi abin da nake nufi a nan wajen wato kai karamin ɗalibi ne kai sai ka ji wani ya ce shan giya ya halatta ai ina ganin a matsayin ka na karamin ɗalibi ka san cewa wato wannan matsala ba ya buƙatar manyan malamai Magana cewa shan giya ya halatta ka san wannan wanda ya wanda ya faɗi zan ranshi a nan kana iya ce masa wannan magana naka ba daidai ba ne shan giya bai halatta ba saboda Allah ta'ala ya faɗa a cikin aya kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi kaza kaga nan wajen wato ya taɓo mas'ala daidai ka kuma ya zo ya ƙaryata wani abu wanda kai ka san magana da ya faɗa ba daidai ba ne a nan wajen kana da ikon kai masa raddi kamar yanzu ya ce maka sallar asuba wane ne ya gaya ma sallar asuba a raka a biyu kuma wane ne ya ce sallar asuba a bayyana ake yi ƙarya ne kaga wannan ba sai babban malami ba kai din nan a matsayinka na ƙaramin ɗalibi kana iya cewa gaskiya wannan magana naka ba daidai ba ne a gane ko za ka iya masa rad ka nuna masa cewa wannan maganar ba daidai ba ne kuma idan ya yi maganar ne kai da shi za ka ba shi amsa kai da shi idan ya zo cikin taron jama'a ne sai ya zo ya bayyana da wannan ra'ayi a gaban taron jama'a to kai ma za ka ba shi amsa a gaban taron jama'a ka nuna abin da ya faɗa ba daidai ba ne na fasa gane wannan to so haka wannan irin wannan shi ake kira raddi yau idan kamar yadda na faɗa idan mas'ala ne wanda yake buƙatar zurfin ilimi kamar mas'alar da yake da alaƙa da jihadi ko mas'ala wanda yake da alaƙa da aƙida mai zurfi to irin wannan ko matsala wanda yake da alaƙa da manhaji wanda irin wannan ana buƙatar manyan malamai ne su buɗe baki a gare shi a nan wajen idan kaga wani malami ya faɗi wani abu wanda ya fi ƙarfin iliminka to babu wanda yake ka sa baki a gare shi ka ɗauki wannan matsala ka je ka tambayi manyan malamai su ba da amsa shine Allah ta'ala ke cewa fasalu ahlan zikr in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota ilimi idan ku kasance ku ba ku sani ba amma abin da ka sani sai wani mutum ya zo ya karyata shi a kana iya mai raddi gwargwadon iliminka babu wanda ya hana ka an gane wannan ko to saboda haka ita malama ta ce wane ne yake da ikon yin raddi to ina ganin na bada wannan amsa din idan mutum ya jahilci abu bai fahimci abu da kyau ba kare ya rarki amma abin da ka fahimce shi da kyau sai kaga wani ya faɗi saɓanin shi kuma ya faɗe shi ne a gaban jama'a wanda mutane da yawa suna iya tafiya da wannan kuskuren sai ka miƙe ka nuna wa mutane wannan abin da ya faɗa ba daidai ba ne shi a gani ma'anar raddi shi ne ka mayar da martani dangane da abin da ya faɗa an gane wannan ko to ko kuma kowa na iya yin raddi a ba kowa ke iya yin raddi ba an gane domin lokacin da domin lokacin da muke ciki yanzu na ga ƙananan ɗalibai sai ka ga suna yi wa manyan malaman su raddi to ƙananan ɗalibai su ringa yi wa manyan malamai raddi kuma wai manyan malaman su ma kaga wannan bai dace ba gaskiya a ce ƙananan ɗalibai suna yi wa manyan malaman su raddi wannan kuskure ne amma idan ɗalibi ya ga malami ya faɗi wani abu wanda shi ya riga ya fahimci wannan abin da kyau sai wani babban malami ya zo misali kamar da na kawo misali sallah asuba sai wani ya zo ce yake ba dole bane sai mutum yayi sallah su biyar a rana ba dole bane sai mutum yayi sallah su biyar a rana kai kuma ka yi karatu sosai ka haddace ayoyi ka haddace hadisai da suke nuna dole ne sai an yi sallah su biyar a rana ga wani malami ya zo ya miƙe a gaban taron jama'a ya faɗi wannan a nan wajen ya kamata kai shiru ka kyale shirin ko ka miƙe ka nuna wa mutane hujjoji akan cewa dole ne a nan za ka duba matsayin shi na babban malami kai shuru a akwai abin da kira ta akhirul bayan an waƙatil haja la ya yawa ya faɗi magana ne wanda zai iya halakar da wasu mutane nan take sai ka miƙe ka nuna wa mutane cewa maganar da aka maka lawa ya faɗa gaskiya ba haka bane ga yadda gaskiyar magana yake ga ayoyin qur'ani ga hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam ga maganganun magabata an gani to kuma in za ka yi wannan in babban malami ne za ka yi masa magana tare da kare mishi mutuncinsa babban malami ne musamman kuma ahalin sunna ne shi za ka tsaya ka warware wannan ra'ayi nasa tare da kare mishi mutuncinsa babu zagi babu cin mutunci babu wulakanci in za ka yi wa malamin sunna raddi to za ka yi mai raddi ne raddi mai laushi ka warware wannan al'amari cikin mutunci da girmamawa na san gani saboda malamin malamin sunna ne kuma wannan fatawa da ya bayar ila ya samu zamiya ne akan al'amarin saboda haka irin wannan ba daidai bane malamin ka yayi kuskure ka san wannan malamin sunna ne malamin salafiya ne ka zo kana zazzaga masa kana faɗin biya ku a kansa kana cin mutuncinsa kana wulaƙanta shi an gane wannan ko wannan kuskure ne misali kai ba ma malami ba ko da ɗalibi ne dan uwanka aqidan ku ɗaya? sai yayi kuskure kan matsala to ya kamata ka warware wannan matsala cikin ruwan sanyi Allahumma sai dai ya zama to kangararre ka yi bayani cikin ruwan sanyi shi kuma ya kangare ya ce lallai haka ne ka kawo mai ayin qur'ani ya kiyarta ka kawo mai hadisai ingantattu ya kiyarta a nan wajen kana iya masa rabbi mai zafi shi wannan dalibi na fatan gane wannan wai sai ka ga suna yi wa malaman su rabbi cikin raddi za ka samu akwai cin mutuncin malamin su da zage-zage da reni kaga kuskure ne a ce ɗalibi yana yi wa malamin raddi na cin mutunci da zage-zage da re an gari domin malami ya cancanci a mutunta shi kuma a girma shi ba daidai ba ne ainihin malami musamman malamin sunna a ce ana cin mutuncinsa ana yi masa wulaƙanci a wajen raddi shin ya shaidu waye yake da ikon yin raddi sannan a wani lokaci ake raddi to ina ganin na faɗi wannan na riga na yi bayani ko saboda haka ya shi raddi addini ne fa raddi shi raddi yana daga cikin al'amuru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar in babu shi ba sunna in aka ce ya kamata a yi da da'awa salafiya ba raddi to ba da da'awa salafiya kuma yadda kuma a duniyar nan babu wani mutum wanda baya rabi sai dai wanda ya rena ka sai kana rabi ina fata gane wannan Tun mutumin da ya faɗi magana sabanin naka mai yama rabi ya ce masu cewa annabi Isa ba zai dawo ba masu cewa annabi Isa annabi Isa ba zai dawo ba ga hujjoji na cewa annabi Isa ba zai dawo ba duk wanda ya ce annabi Isa annabi Isa zai dawo ya yi kuskure ya yi rabi mutumin da ka kawo wata matsala shi kuma sai ya warware wannan matsala din ya yi rai a gari mutumin da ya ce ku daina aiki da hadisi hadisan manzan Allah bola ne ya yi rai amma kai in ka mai da martani ta ce ka masa rabi kuwa ku ban ji wannan aiki duk mutumin da ya ce ya ku jama'a ku daina bin wa'annan da suke cewa ba dole bane abu mazhab ana me yi ya yi to kai kuma kace ya ku jama'a ba dole bane abu mazhab kai ka masa me raddi duk wata magana da zaka faɗa dole sai ka yi in kace ya ku jama'a Allah ɗaya ne Allah ba ba shi da abun bauta sai shi Allah ba shi da abokin tarayya ka yi raddi gawa ka yi ga kristoci in ka ce dole ne sai an yi aiki da hadisi ingantattu duk wanda ya zo yana so ya yi musulunci ba hadisi ingantattu ta fatacce ne ka yi mai shi kuma wani ya ce ma da ƙur'ani kawai zan yi hukunci Allah abin da ya wajarta samun ƙur'ani kawai ya yi mai ya yi rabi to bai yiwuwa dole ne in ana karatu bi an yi rabi amma wani in ya rena ka sai ce kai ka cika rabi alhali wannan maganar da ya faɗa shi ma raddi ne cewa kai ka cika raddi shi ma raddi ne ku fahimci wannan ko to saboda haka akwai ka'ida na malaman sunna ar-raddu 'ala al-mukhalif min usul al-islam raddi ga wanda ya saba ba sunna yana daga cikin aqida na musulunci asali na addinin musulunci tun mutumin da ya ga ga wani malami ya saba ma aqidan ahli sunna ko ya saba wa manhaji na ahli sunna sai ya shiru ya kyale shi to wannan mutumin ba karamin laifi yayi ba saboda Allah ta'ala ya tsine wa bani Isra'il akan bai tsine musu ina allazina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asawwa kanu ya ya'tadun kanu la yasana hauna an munkarin fa'alu an tsine wa wa'anda suka kafirta min bani Isra'il daga cikin bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam ta harshen annabi Dawuda da annabi isa dan maryam me yasa aka tsine musu zalika bima sauwa kanu Asadu. wannan saboda sun saba ma Allah kuma sun kasance suna ta'addanci wani sabo suka yi wani ta'addanci suka yi kanu la na an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu mummunan aikin da suka aikata kenan idan malami ya ga wani malami ya faɗi wani mummunan magana ko ya aikata wani mummunan aiki wanda zai iya kai mutum zuwa wutan jahannama sai ya yi shiru don a zauna lafiya ya yi daidai zai shiga cikin mai inuwan Allah duk mutumin da ya san gaskiya ya ɓoye Allah ya tsine masa innal ladzina yaqimuna ma anzalna min al tuwar guda huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun ashe duk mutumin da ya san gaskiya ya ɓoye Allah ya tsine masa masu tsinuwa sun tsine masa ya Allah ya ce illal na tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu wa suka gyara aikin ya za su gyara aikin shi ne su zo su bayyana da gaskiya wa bayyanu kuma suka faɗi gaskiyar al'amari fa ula'ika tubu alaihim to wa'annan zan karɓi tubansu wa ana tawwabur rahim ni mai karɓan tuba ne ko mai rahama sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yace mara aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi duk wanda yaga abin kyama daga cikin ku to ya canza da hannunsa fa illa lam yasadi idan baya iya wafa fa bi lisanihi da harshensa fa illa lam yasadi fa bi qalbi idan baya iya wato da zuciyarsa wa zalika adabul iman wannan shine mafi rauni imani to karkashin wannan nasi da na kawo yanzu shin kuna ganin daidai ne wani malami ya ringa bara a wajen aƙida ko ya ringa bada fatawa ba daidai ba a wajen ibada ko a wajen mu'amala sai a ce saboda zaman lafiya a kyale shi eh? a kyale shi kowa wutar shi daban aljannan shi daban kai kai naka shi ma ya nashi kada ka nuna nashi ba daidai ba shi ma kada ya nuna naka ba daidai ba wani irin addini ne wannan an gano wannan ko ta ce malam wani yana burge mu wallahi ba ruwan shi da akidan kowa an gani shi karatun shi kawai yake yi baya taɓo akidan kowa baya raddi ga akidan kowa duk wanda ya duk wanda ya ce maka haka kamar ya ce kafi kowa lalacewa duk mutumin da zai kabar na yayi shiru an gane saboda saboda ayabe shi wanda mutumin ya fi kowa lalacewa saboda haka ka'ida na malaman sunna ar-raddu 'ala al-mukhalif min usulul islam yin raddi ga wanda ya saba wa musulunci yana daga cikin asali na musulunci aqida ne shi yana daga cikin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun kasance ku ne fiyayyen al'umma wanda aka fitar musamman dan amfanin mutane an fitar da ku musamman daga cikin mutane menene aikin ku shin aikin ku shine kun kun ga an yi kuskure a wajen akida ku yi shiru an yi kuskure a wajen ibada ku yi shiru an yi kuskure a wajen mu'amala ku yi shiru menene yasa kuka cancanci a kira ku khaira ummati sai Allah ya ce ta'muruna bil ma'ruf za ku yi umarni da kyakkyawan aiki wa tanhauna 'anil munkar kuma ku yi hali ga munkari wa tu'minuna billah kuma ku yi imani da Allah to idan ya zama to ba ku umarni da kyakkyawan aiki ba ku hani ga munkari shin za ku zama to biyayyen al'umma me za ku zama za ku zama kuntum sharra ummati za ku zama mafi sharrin al'umma na fatan gano wannan kamar a ce sojoji ne jama'a su ga ainihin yan kidnappers su ga smugglers su ga ainihin yan fashi sun shigo da makamai ta boda za su zo su hallaka da yan ƙasa sai sojojin nan su kyale wa'annan yankin nafas din su kyale wa'annan smogula din su kyale wa'annan yan fashi din har su shigo shin wa'annan sojoji sun kyauta menene aikin wa'annan sojoji su ba da tsaro Su sai zaman to aikin su ne su ba da tsaro amma wai su ba sa son su ɓata wa kowa rai duk wanda ya shigo da makamai zai hallaka da mutane a kyale shi duk wanda ya shigo da da kwaya da sauransu duk a kyale su kowa ya abin da ya ga dama sai a ce to wannan wanda yake kyale kowa ya abin da ya ga dama shine mutumin kirki to malaman sunna malaman salafiya kamar sojoji ne su kamar custom ne su suna sa ido su ga mutumin da zai shigo da kwaya mutumin da zai shigo da kucin mutumin da zai shigo da miyagun makamai don ya hallaka da al'umma sai su yaya sai su dakatar da shi to idan ya zama to malaman sunna sun ga masu shigar da cocaine masu shigar da kwaya sun ga yankin nafas sai a ba su cin hanci da rashawa ko kuma don ba sa so su yi laifi sai su shuru na basan gane to wayannan sun cancanci aikin da suke yi ko mayaudara ne su mutanen banza wannan shi ne to ina fata wannan baiwa Allah na baki amsa cewa baya halarta ɗalibai su raina malamansu haramun ne ɗaliban shi mai su rena malaman su ba ma malamin da ya karantar da kai ba in je malami malamin sunna ne ko bai taɓa karantar da kai har ɗaya ba ka mutunta shi saɓanin wasu yanzu masu da'awar salafiya in an taɓa malaman su su biyu amma su za su zauna su ta cin mutuncin malamin salafiya in an taɓa malamin kaga hankalin ya tashi yaya za ka yi ka taɓa mana malami malamin mu mai karantar da sunna amma ga malamin da ya shekara talatin da wani abu ko biyar da wani abu yana karanta da sunna amma kullum za su zauna suna cin naman shi kullum za su zauna suna mai kazafi an gane ko ka zauna malamin sunna saboda ba malamin ka bane ko ya karantar da kai saboda rashin kunya yanzu ka mai tawaye sai ka koma gefe ba wanda za ka zaka sai malamin sunna shi irin wannan ɗalibin salafiyan a wani matsayi za mu sa shi wanda bai san darajar kowa ba sai malamin da ya karantar da shi shin ya kamata kamar a ce yanzu ni na karantar da ku to zan ce muku duk wani malamin sunna in ba ni ba ku ci mutuncin shi ya taba ku shin na yi adalci a ce in muku tarbiyya ku ringa zama kuna cin naman malaman salafiya kowane malami a sanya mai suna a zage shi a fashe da dariya kuma wai salafiya ake yi in kaga mu ya tashi an taba malamin da muke so ne in an taba malamin da muke so sai hankalin mu ya tashi mu yi magana na a magana ma ɗalibin salafiya na gaskiya duk inda aka taba malamin salafiya sai hankalin shi ya tashi in dai malamin aqidan ka dai da shi manhajin ka daya amma ka zauna baka da aiki sai zagi malamin sunna dan uwanka kai banda ma zagin sai ƙarya da kasafi ka mulmulo kariya ka sa mai saboda farfaganda da batanci saka ya kamata ɗaliban salafiya mu ji tsoron Allah an gane malami ko ya karanta da kai ko bai karanta da kai ba malamin ka ne ga mutunta shi in ya zama to malamin ka ne kawai yake da mutunci sauran malamai ba su da mutunci to ƙarya kake dan hizbiya ne kai eh duk duk wanda ka ganshi baya mutunta wani malami sai nashi wallahi dan hizbiya ne wallahi dan bangaranci ne wallahi dan kungiyanci ne ko da yana kiran kanshi dan salafiya Allah ta'ala ya sanya wannan nasiha ya amfani ɗaliban salafiya in kana daga cikin wanda ake zama a dandali a kama sunan malam wane a kirkiro ƙarya a jingina masa kuma ana ganin wannan kamar an bauta ma Allah ne kullum a zauna ba aikin yi sai an zagi wannan malami in dai wannan aiki ne ka tuba ga Allah domin Allah ta'ala zai maganin ka ina ba ta gano wannan saka ba zan taba tarbiyyantar da wani ɗalibi in ce ya zama to aikin shi zagin wani malamin salafiya ba an gano wannan ku? Allah shi kiyaye wa alaikum salam ai ya kamata zo su nemi yafiyan malamin duk malamin da ka zo kana masa ƙarya kana ƙarya don farfagandan ka ɗaukaka malaminka ka wulaƙanta wani malami in ka gane gaskiya dole sai ka zo ka tuba domin shi wannan malami yana da haƙƙi ka shiga haƙƙinsa an gane ko an baka wani aiki an baka talla wanda kai din nan abinda aka baka talla baka san ma me kake talla ba ashe an baka tallan kashi ne aka fesa mai tsirari wa iyaz billah to malam kuma mu tsaya na saboda an amsa masa guda daya Ku ci gaba da tafsirin mu na jiya inda ake cewa inda Allah ta'ala ke cewa wa izara ra'aka lazina kafaru in ka illa hudwa idan kafirai suka ganka ba sa rike ka a matsayin komai face izgili sai su ringa cewa a hazal ladhi haka alihatakum shin wannan shine zai ringa ambatan allolinku wa hum bi dhikri rahman hum kafirun su kuma dangane da ambatan Allah ne rahama sun sun kafirci an gane wannan ko to shine Allah ta'ala ke cewa kulli al-insanu min ajal an halicci mutum daga gaggawa fa urikum ayati fala tastajilun da sannu zan nuna muku ayoyina zan nuna muku alamomina kada ku yi gaggawa anan wajen inda Allah ta'ala ke nuna mana cewa kafirai idan sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa riƙe annabi da komai sai izgiri suna ganin annabi na wucewa a fashe da dariya an gane a faɗi wannan magana don a yi dariya don a wulaƙanta shi an gane ko in ma su kira shi mai sihiri in ma su kira shi boka in ma su kira shi kaza sai su ringa cewa shin wannan shi ne zai ringa ambatan allolinku an gane kamar ka ji wasu daga cikin yan bid'a dama wannan wawan shi ne yake sukan yake sukan shehunanku dama wannan wawan shine yake kaza ai na dauka ma wani kayan gabas ne shi an gane shin wannan shi zai ringa ambaton gumakan ku wa hum bi zikri rahman hum kafirun su kuma dangane da ambaton Allah mai rahama su sun kafirce su kafiran maka ba su yarda da sunan ar-rahman ba to ana kiran wannan wato ilhaji ma'ana ilhaji karkacewa suraka idan mutum ya zo a cikin sunayen Allah da sifofinsa sai mutum ya karyata wani abu daga cikin sunayen Allah za a ce mutum ya yi ilhaji a cikin sunayen Allah walillahi al-asma'ul husna ohu biha wa na yulgi duna fi asma'i zauna makaru ya amalu walillahi al’asma’ul asmaul husna Allah shi ke da sunaye kyawawa ohu biha ku roƙe shi da su an gari ya halatta mutum ya yi tawassuli da sunayen Allah masu tsarki ya Allah dan sunayenka masu tsarki ina cikin tsanani ka kwace ni ya Allah dan sunayenka masu tsarki ina cikin talauci ya Allah ka azurta ni da dukiya na halal ya Allah domin sunayenka don dan sunanka alqadiru ya Allah ka nuna min ikonka ya Allah domin darajar sunanka as-sami'u ya Allah ka saurare ni ka biya mun bukata na kun fahimci wannan aiki a nan wajen ya halatta mutum ya yi tawakkuli da sunayen Allah da sifofinsa idan ya shiga cikin tsanani a rayuwarsa to kamar yadda na ce idan mutum ya yi inkarin sunan Allah ya yi ilhaji a cikin sunayen Allah mutum ya ce daga cikin sunayen Allah ta'ala ban yadda da sunan ar-rahmanu ba kamar yadda kafiran maka suka yi ko daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ban yadda da sunan ainihin alƙadiru ba ban yadda Allah alƙadiru bane shi ko alƙadiru ban yadda Allah as-sami'u bane ko ban yadda Allah al-basiru ba idan mutum yayi inkarin wani suna daga cikin sunayen Allah ko wani siffa daga cikin siffan Allah yayi ilhaji a cikin sunayen da gaza. a gani shine ma'ana wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ka bar wa wa'annan da suke ilhadi a cikin sunayensa ta yi zauna makanu ya amalu da sannu za a saka musu abin da suke aikatawa an gano wannan ko yanzu kamar yanda yan jahamiya yan jahamiya gaba ɗaya sun kore sunayen Allah da sifofinsa sun ce Allah ba shi da suna ba shi da sifa anan sun yi mai anan sun yi ilhadi a cikin asma'illah sun kore sunayen Allah sun kore sifofin Allah duk mutumin da ya kore sunayen Allah da sifofi ya yi ilhadi Allah kuma ya ce a bashi da su da sannu zai saka musu abin da suke aikatawa kenan wa'annan mutane sun cika 'yan ta'adda tun mutumin da Allah ya tabbatar ma kanshi da sunaye Allah ya tabbatar ma kanshi da sifofi sai wani ya zo ya kore wa wa'annan sunaye ya zo ya kore wa wa'annan sifofi misali yan jahamiya sun ce Allah baya magana yan jahamiya sun ce Allah bai yi magana da annabi Musa ba sun ce Allah bai riƙe annabi Ibrahim a matsayin Khalil ba shi kuma Allah a cikin Alƙur'ani ya ce wa kallama Allah Musa taklima tilka rusul fadalla ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah kaga Allah ya nuna ya yi magana da annabi Musa matsar magana sai wani ya ce Allah bai yi magana da annabi Musa ba kaga anan wajen ya karyata maganar Allah sannan ya yi ilhadi a cikin sunayen Allah da sifofinsa kuma na wannan ko kenan yan jahaniya suna daga cikin yan bid'a da suka yi ilhadi a cikin sunayen Allah ana kiran ilhadin su ilhadin kulli don sun karyata sunayen Allah gaba ɗaya da sifofinsa Sana akwai ilhadin Shi shine ya zama to sun kore wasu sunaye sun tabbatar da wasu kamar yan asha'ira yan asha'ira sun yi ilhadin juz'i yan asha'ira sun yarda da sunayen Allah hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa ka sam'u wal basar sun yarda Allah rayayye ne alimun sun yarda Allah mai ilimi ne sami'un sun yarda mai ji ne sun yarda mai iko ne sun yarda Allah yana magana sannan sun yarda da ji da gani wato sun yarda da wa'annan siffofi na Allah amma kuma sun yi tawilin sauran siffofin yan asha'ira ba su yarda Allah yana fushi ba yan asha'ira ba su yarda Allah yana yarda ba yan asha'ira ba su yarda Allah yana farin ciki ba yan asha'ira ba su yarda Allah yana daidaita akan al'arshi ba yan asha'ira ba su yarda Allah yana sakkowa tokowa irin nashi wanda ba a kwatanta shi da na halitta duk sun kore sun yi tawilinsu an gane sun tabbatar da siffofi guda bakwai kaga wajen sun tabbatar da wasu siffofi sun kore wani mai ana kiran wannan ilhad juz'i an gane ko su ma sun yi ilhadi a cikin sunayen Allah da siffofin ba su kuma ƴan mu'tazila sun tabbatar da suna sun kore sifa sun yarda da sunayen Allah amma ba su yarda da sifofin Allah ba sun yarda suna cewa Allah sami'un bila sam'in basirun bila basirin eh, hayyun bila hayat mutakallimun bila kalam sun yarda Allah sami'un ne amma bila sam'in Allah baya ji basirun ne bila basirin sun ce Allah baya gani amma sunan shi basir hayyun ne bila hayat Allah sunan shi hayyu amma ba rayayye bane shi an gani sun kore ma Allah wa'annan sifofi gaba daya a nan wajen sun yi ilhadi a cikin sunayen Allah daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah akwai sanya ma Allah sunan da bai sa kanshi ba ka sanya ma Allah sunan da bai sa kanshi ba kamar yadda kristoci suka sanya ma Allah suna uba God the Father God the Son and God the Holy Spirit akwai Allah uba suna kiran Allah ya ubanmu Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki babu inda Allah ya kira kanshi da suna uba sanya ma Allah suna uba ilhadi ne a cikin sunayen Allah sannan philosophers suna kiran Allah da suna al'illa alfa'ila cewa Allah shine dalilin duk wani aikin da yake faruwa a duniya sun samu Allah duk wani aikin da yake faruwa yana faruwa ne ta hanyar Allah to sanya ma Allah wannan suna al'illa alfa'ila wato ilhadi ne don Allah bai sanya maka shi wannan suna ba sannan kuma wasu daga cikin malaman kimiyya suna kiran Allah da suna muhandisul kaun Allah shine injiniya na duniya Allah shine shi ne injiniyarin din duniya suna Allah ne a wajen su scientist muhandisul kaun an gane ku to a ka'ida na ahlus sunna ba a sanya ma Allah suna sai sunan da Allah ya sa wa kanshi ko da kai kana ganin sunan ya maka daɗi an gani idan ka sanya ma Allah sunan da bai sa maka kanshi ba kai ilhaji a cikin sunayen Allah da sifofinsa kamar yan asha'ira da suka siffanta Allah da alwujudu alqidamu an gane wannan ko babu inda Allah ya kira kanshi da suna qadim to kiran Allah da suna alqadim ilhaji ne dan Allah ta'ala bai sa mu kan juna al ba sai dai idan min babil babil ikbar ne in kana ba da labari ne a irin naka yaran ba ka ɗauka sunan Allah ba ne to wannan babu laifi an gane wannan ku? sannan daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah da sifofinsa akwai kirkiro sunan gumaka daga sunayen Allah kamar yadda kafiran Makka suka kirkiro lata daga Allahu manata daga almananu wadda daga alwadudu uzza daga aziz sun kirkiro sunan gumaka daga sunan Allah an gani shi ma wannan yana daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala an gani ku to Allah ta'ala ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladina yulhiduna bi asma'i ku bar wa'annan da suke ilhadi a cikin sunayen Allah sai ji zauna ma kanu ya amalu da sannu za a saka musu abin da suke aikatawa sannan daga cikin ilhadi akwai al-ilhad fi ayatillah innal ladzina yulhiduna fi ayatina la kona alaina lalle wa'annan da suke ilhadi suke karkacewa game da ayoyinmu ba sa koya a gare mu to ayatul lahi sun gaskashi bi a nan wajen akwai ayatul lahi kauniya khalqiyya akwai ayatul lahi diniya shar'iyya ayatul lahi kauniya kalqiya sune halittun Allah halittun Allah suna nuna mana alamomi na samuwan Allah da zarar mun ga halitta halitta zai tuna mana wanda ya halitta in mun ga wannan masallacin wannan masallacin zai tunatar da mu wanda ya gina masallacin in mun ga mota mota zai tunatar da mu wanda ya kera mota din in mun ga littafi littafi zai tunatar da mu wanda ya buga littafin haka nan idan mun ga dan adam ko mun ga duniya duniya zai tunatar da mu me zai tunatar da mu Allah kenan duniya gaba ɗaya aya ne daga cikin ayoyin Allah wa min ayatihi al-layl an nahar ash shamsu wal qamar daga cikin ayoyin Allah daga cikin alamomin samuwan Allah akwai dare da yini da rana da wata saboda haka dare da yini ayoyin Allah ne haka rana da wata saboda haka tunda ayoyin Allah ne ba su ne Allah ba la tasjudu li shamsi wala lil qamar kada ku yi sujada ga rana ko ga me ko ga wata wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujada ga Allah wanda ya halicce shi in kuntum iyyahu ta'budun idan kun kasance shi kadai kuke bautawa saboda haka wato sammai da kasai da rana da wata da halittu na mutane da aljanu duka su gaba ɗaya suna cikin mai ayatul lahi kauniya khalqiyya wa min خلق السماوات samawati واختلاف ard wa ikhtilafu al-sinatikum wa alwanukum daga cikin alamomin cewa akwai Allah da zaran mutum ya sa tunani akai zai ce lalle akwai Allah akwai halittar sammai da kasai mutum na ganin irin tsarin da Allah ya halitta sammai da kasai wannan zai taimaka mai gane lalle akwai Allah da ya halicci su waqtilafu alsinatikum wa alwanikum da kuma sabanin harsunan ku da launin ku ka duba duk yadda muke a cikin masallacin nan gaba daya kowa da muryar kowa a nan wajen iya magana muryar shi daban yaya haka yadda Allah ta'ala ya kowa da muryar wannan abun mamaki ne wannan zai nuna maka lalle akwai Allah sannan kuma da sabanin yare wannan bature wannan balarabe wannan dan Najeriya dan Najeriya akwai bahaushe akwai bayarabe akwai inyamuri akwai bakatabe akwai banube akwai kanuri akwai gwari, akwai kaza duk ga nau'i nau'i nau'i na yarurruka daban-daban to yaya aka yi aka samar da wayannan yarurruka har ma ya zama to in kana magana da shi dan uwanka yana fahimtar ka wannan ba karamin abin mamaki bane to yanda Allah ya bambanta sautin mu na magana ya bambanta irin yaran ya bambanta irin launin jikin mu wannan shi ma yana daga cikin ayatul lahi kauniya kalqiya an gane wannan ko yawa wa min ayatihi manabukum bil layl wa ibtiga'ukum min min fadlihi hatta baccin da kuke yi da dare yana daga cikin ayoyin Allah an gane wannan ko to sannan bayan wannan kuma akwai ayatul lahi diniya shar'iyya shine alamar samuwar Allah ta bangaren addini su ne littattafan da Allah ya saukar zuwa ga annabawa a cikin wayannan littattafai akwai gayen hikima da ilimi a cikin idan mutum ya karanci alkur'ani to lalle zai gane wannan qur'ani ya fi karfin a ce dan adam ne ya kirkiro shi tunda dai ya fi karfin a ce dan adam ne ya kirkiro shi to kenan wannan littafi daga ina ya zo daga Allah ne shi to littattafan da Allah ya saukar zuwa ga annabawa su ne kitabul diniya shar'iyya A gane wannan ko tilka ayatul kitabu kitabin mubin zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin wa qalu lawla nuzila alayhi ayatu min rabbi zala ci awalam bi awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitab yutla alayhim inna fi zalika la rahmatan wa dhikra lil alamin wa inna fi zalika la rahmatan wa dhikra liqaumi yu'minun gane ku littattafan da Allah ya saukar zuwa ga annabawa akwai gayan hikima a cikin su suna nuna lalle Allah ta'ala shi ya aiko wa yannan manzannin an fahimci wannan ku saboda haka wajibi ne a gare mu mu yi imani da su ko mu yarda cewa lalle daga Allah suke to shi da sai Allah ya ci gaba da cewa kulikal insanu min adam an halicci mutum daga gaggawa sa'urikum ayati da sannu zan nuna muku ayoyi na falatar ajilun kada ku yi gaggawa Allah ta'ala ya nuna dan adam an halice shi ne da gaggawa abin da ake nufi shine wannan aya ya kunshi raddi ga masu yin gaggawa suna neman gaggauta saukar da azaba a gare su suna cewa in har sakon da manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne to suna so ya gaya ma Allah da ya aiko shi a sauka musu da azaba shine Allah yake cewa Allah sarki an halicci mutum da gaggawa da sun kwatar da hankalin su ma lokaci na nan zuwa wanda Allah ta'ala zai sauka musu da azaba din ko sun faɗa ko ba su faɗa ba idan manzo ya zo da ya zo da ainihin hujjoji bayyanannu sai ya zama to kafiri ya zo ya ƙaryata wannan abu in lokaci yi ba sai ya faɗa ba Allah zai halakar da shi an gane ku ne ga masu neman gaggautar da saukar da azaba a gare su masu inkarin azaban Allah masu cewa mata hazal wa'adu in kuntum sadiqi wannan alƙawari na tashin kiyama ka akwai tashin kiyama ka idan mutum bai yarda da ubangijinka ba idan ya mutu za a tashe shi za a yi masa hisabi wuta ko aljanna to muna so ka kawo mana alamar da ke nuna cewa lallai akwai wannan maganar wuta akwai maganar aljanna kuma kana cewa idan mutum ya karyata ainihin abin da ka zo da shi ya Muhammad Allah zai sauka mai da azaba to gashi nan mun karyata ba abin da Allah ya mana mun karyata alkur'ani mun karyata manzancinka mun karyata tashin kiyama amma har yanzu gashi muna ƙara samun lafiya ne ma kullum lafiyar mu ƙaruwa yake yi eh? in har kana yi da gaske ne to tashin kiyama yaushe ne wato suna so Allah ta'ala ya yi gaggawan sauka musu da azaba tashin kiyama ya zo da gaggawa an gani shi ne suke tambaya annabi mata hazal wa in kuntum sadiqin wai wannan alƙawari ta tashin kiyama yaushe ne sai Allah ya ce annabi ya gaya mu qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhir mubin ka ce musu lalle sanin tashin kiyama a wajen Allah yake kawai ni mai gargadi ne mai bayyana da wannan gargadi kawai ni aikin da Allah ya sanya mu wato shine in yi gargadi in yi bayani amma tashin kiyama ban san tashin kiyama ko yaushe bane an gane wannan ko sai manzo Allah ya nuna maganar tashin kiyama shi bai san ko yaushe bane Allah ta'ala shi kada ya san tashin kiyama ko yaushe ne saboda haka sai a ce musu in kun kasance kuna neman gaggautar da azaba a gare ku to dama wannan ɗabi'a ne da ɗan adam ɗan adam an ɗabi'antar da shi wato akan cewa shi halitta ne mai gaggawa shi mahaluki ne wanda ɗabi'an shi shi ne gaggawa shi ne Allah yake gaya mana wato wa kulikal insanu min ajal a gani wa kana insanu ajula shi dan adam ya kasance mai gaggawa ne shi shi komai nashi da sauri sauri yake yi an gane wannan ku? sai Allah ya ce da sannu zan nuna musu ayoyi na kasu gaggawa ba suna magana tashin kiyama ne? suna nan zaune tashin kiyama zai zo musu ta ta'ala sa'ilun bi azabi waqi lil na laisa lahu dabe wani mai tambaya daga cikin kagurai yana tambaya game da azaba cewa Muhammadu ya ce duk mutumin da bai yi imani da shi ba in ya mutu Allah zai bai azaba ko kuma an Allah ya so ya saukar da azaba a nan duniya gare shi shine sai Allah ya shine mutum ya cewa in ka ce kai da gaske ne kai manzo Allah ne ka gaya ma Allah ya saukar da azaba a gare ni shine Allah yake cewa sa'ala sa'ilun bi azabi waki mai tambaya yana tambaya game da azaba mai aukuwa azaba dole zai auku lil kafirina laysa lahu dafi dangane da kafirai babu mai iya tunkula wannan azaba daga gare su lalle wannan azaban sai ya zo an gane ko ba jima ko ba dade saboda kan malaman tafsiri wato sun tattauna game da wannan aya kulikal insanu min ajal menene ma'anan min ajal wasu daga cikin suka ce ma'anan shi min ajalin fi biniyati wato an halicci mutum a cikin gaggawa wajen yanayin kiran halittar shi kiran halittar dan adam ɗabi'ansa ɗabi'a ne na gaggawa wa khilqatihi kana min al-ajala wato wato halittarsa ya kasance halitta ne na gaggawa an gane wannan ku wa alal ajala kuma akan gaggawa aka ɗabi'antar da ɗan adam wasu wanda ce ma'anahu kulikal insan min ajal ai min ta'jilin fi khalqillah wato ma'ana min ajal anan wajen gaggautowa wajen halittar Allah iyahu lokacin da Allah zai halicci dan adam Allah ya halicci dan adam da sauri sauri wa min sur'ati fihi wa ala ajal Allah ya halicci dan adam da sauri ya halicci dan adam da gaggawa wa qalu gace khalaqahu Allah fi an nahar yawm al-jum'a Allah ya halicci dan adam a ƙarshen yini ranar juma'a ƙabala gurubi shams kafin faɗuwar rana an halice shi da sauri sauri kafin faɗuwar rana ala ajali fi kalki akan gaggawa wajen halittarsa fi kalki iyahu ƙabala magibiya kafin faɗuwar rana a wato akwai hadisi da aka zo da shi asari daga ibn zaid karkashin ayan kulikal insanu min ajal ala ala ajali khuliqa adam akhira zalikal yawm min zalikal yawmayn min zainikal yawmayn cewa akan gaggawa aka halici dan adam karshen wannan yini daga wayannan wato yini guda biyu ana nufin ranar juma'a kuma Allah ya halice shi kan gaggawa sai kuma Allah ya sanya dan adam mai gaggawa ne shi Allah ya halice shi da sauri sauri kuma ya sanya ɗabi'an shi mutum ne mai sauri a cikin al'amuransa an gane ku to kun ji bayanan da malaman tafsiri suka faɗa kan ɗan adam kenan ɗabi'an ɗan adam mutum ne mai sauri ke za ka cewa musamman ka duba mu 'yan najeriya ne ɗan najeriya yana so ya yi arziki bai na ashiyatin audu haha in ya fara neman kuɗi yana so a ce da gaggawa ya yi kuɗi sannan ɗan najeriya in yana tuki yana so a ce nan take kamar ya rufe ido ya gan shi a gida ke sa muke yawan hatsari saboda gaggawa an gano wannan ku to ɗabi'a ɗan adam gaggawa kuma gaggawa baya haifar da alkhairi ga al'umma idan mutum ya zamanto baya yin abu cikin natsuwa to zai yi nadama akwai wani asari da ake cewa a ta'anni min la, wal ajala min ash-shaytan bin abu sannu sannu daga Allah yake gaggawa daga shaytan ne idan mutum yana so ya zartar da hukuncin abu da sauri duk abin da zai faru ka tsaya ka kalli abin da idan basira tukuna sai ka yi ma abin kyakkyawan fahimta sannan ka yi magana an gane wannan ko wato in abu na faruwa kamar wata musiba ta sauka to kada ka gama kada ka yi sauri ka buɗe baki ka yi sauri ka fara magana ka tsaya ka kalli abin da kyau sannan ka yi magana wannan shi ke nuna ka abin da kake yi na wa yaquluna wa yaquluna ma ta hadha alwa'd in kuntum sadiqin wa yaquluna mata hadha alwa'd su mutane saboda gaggawa suna ce ma annabi wato wannan alƙawari na tashin kiyama a yaushe ne wannan alƙawari in kuntum sadiqin in har da gaske kuke ya rasulullah in har da gaske kuke cewa akwai tashin kiyama mu muna ganin babu tashin kiyama in ji kafiran makka in har kun akwai tashin kiyama wato tashin kiyaman yaushe ne na'am لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار da a ce kafirai sun sani lokacin da ba za su iya kange fuskarsu daga wuta ba da kafirai sun san lokacin da ba za su iya kange fuskarsu daga wuta ba wala an zuhurihim ko kuma ba za su iya kange bayansu daga azaban wuta ba wala hum yusarun kuma a wannan lokaci ba za a taimake su ba da sun san wannan lokaci da ba su yi irin wannan gaggawa ba Kashin kiyama in zo ba za a kange fuskokin kafirai daga azaban wuta ba ba za a kange bayansu daga azaban wuta ba kuma sannan babu wanda zai iya kare su daga wannan azaba in azaban ya zo ya zai kasance bal bal jatihim fala yas يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بكتة kashin kiyama in yazo zai zo ne ba tare da mun shirya ba kashin kiyama in yazo ba wai zai jira sai ka shirya bane kashin kiyama zai zo musu ne a afke fatabhatuhum sai ya ruɗa da su lokacin da zai zo ba zai tsaya sai ka shirya ba fala yastadi'una raddaha ba za su samu ikon iya tunkuɗe ta ba wala hum yunzaru ko ba za a jira su ba za su ya Allah ka taimaka dan Allah ka jira mu tashin kiyama ya zo ba mu shirya ba a lokacin nan ba maganar jira an gane wannan ko shine a wata aya Allah yake ƙara tabbatar da wannan magana yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la ha? li waqtiha illa hu yasalunaka an sa'a ayyana mursaha suna tambayar ka ya rasulullah game da tashin kiyama wai yaushe ne tabbatar ta tashin kiyama yaushe zai tabbata sai Allah ya ce annabi ya gaya musu qul inna ma ilmuha inda rabbi kace lalle ilimin tashin kiyama baya wajena ni a matsayina na manzo ni dan sako ne kawai na dauko sako ne sakon da Allah ya ce in gaya muku ji tsoron Allah ku bauta mai shi kadai kafin tashin kiyama yanzu wannan shine aikin da nayi an gano wannan ko saboda haka inna ma ilmu ha inda rabbi kawai ilimin tashin kiyama yana wajen ubangiji na ne ni ban sani ba wannan yayi daidai da ayan nan wa yaquluna fata hadzal wa'd in kuntum sadiqin suna cewa tashin kiyama wannan alƙawarin yaushe ne in kuna yi da gaske sai Allah ya ce ga mu kul innamal ilmu indallah wa innama ana nazirun mubin kace musu ilimin tashin kiyama yana wajen Allah kawai ni mai gargadi ne mai bayanin gargadin qul inna inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu ilimin tashin kiyama yana wajen ubangiji babu wani mala'ika ko wani annabi ko wani manzo ko wani waliyi da ya san tashin kiyama an gane wannan ko la yujalliha li waqtiha illa hu taqulan fis samawati wal ardi wannan magana ta yi nauyi a sambai da kasai cewa wane ne ya san ilimin tashin kiyama wannan magana ta yi nauyi babu wanda ya san wannan ilimi sai Allah an gane wannan ko la ta'tikum illa bagta tashin kiyama ba zai zo muku ba sai a afke yas'alunaka ka annaka habibun anha suna ta tambayanka sun matsa baka da tambaya kamar wai kai ka goge da sanin tashin kiyama wai sun dauka wai annabi ya goge ya san komai kan tashin kiyama to bai sani ba dalla Allah annabi gaya musu kul inna ma ilmuha inda la walakin aktharun nas la ya'lamun kace ilimin tashin kiyama yana wajen Allah sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba an gane ko ashe duk duniya gaba ɗaya ba wanda ya san tashin kiyama kuma tashin kiyama yana daga cikin gaibi wanda babu wanda ya san shi sai Allah Allah da yake cewa kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kace wa'anda ke sammai da wanda ke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah daga cikin gaibi akwai sanin ilimin tashin kiyama inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham lalle Allah ilimin tashin kiyama yana wajen Allah shi kadai duk duniya ba wanda ya san shi wa yunzilu al-ghayb kuma Allah shi ke saukar da ruwan sama shi kadai wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsu ma za ta kasibu gala babu wata rai da ta san me za ta aikata gobe babu shi wani boka wanda ya gaya ma ga abin da za ka aikata gobe ka ce kar yayi shi kanshi mai magana bai san abin da zai yi gobe ba ballantana ya gaya ma kai me za ka yi gobe babu wata rai da ta san abin da za ta aikata gobe wa ma ta dari su bi ayi arjin tamu babu wata rai da ta san a wani gari za ta mutu to wa'annan suna daga cikin gaibi wanda duk duniya babu wanda ya san sai Allah in gaji an ce sanin gaibi sai Allah wannan shi ake nufi an gani malaman bid'a da ke kokarin su tabbatar da gaibi ga waliyansu su tabbatar da gaibi ga shehunansu su tabbatar da gaibi ga gausu gausu da kuma yan shi'a da suke cewa imamansu sun san gaibi imamansu sun san sanin za su mutu ko ba sa mutuwa sai da zaɓin duk wannan magana ba gaskiya ba ne an gane wannan ko nassin alkur'ani ya nuna mana ilimin tashin kiyama Allah kada ya san shi sannan babu wanda ya san san da zai mutu duk wanda ya gaya ma ga san da zan kusan mutu ƙarya yake sai dai kawai hasashe amma wai ya tabbatar babu shi an gane wannan ko to kaga da wannan kenan wato abin da kafirai ke tambayan annabi suna tambayan annabi abin da ya fi karfin shi wannan haƙƙin Allah ne Allah shi kada yake da iko ya gaya ma tashin kiyama yaushe ne idan wani ya ce manzo ya san tashin kiyama to ya ɗauko hakkin Allah ya jingina ma manzo in ya ce manzo ya san san da zai mutu ko Allah bai sanar da shi ba shi ma ya ɗauko hakkin Allah ya to duk wa'annan gaba ɗaya gaibi ne Allah ta'ala shi da ke an ce lokaci yayi an ce lokaci yi, amma kafin nan an ce a sanar da mutane ci gaba da daura gobe da jibi ana gayyatar da duk ana gayyatar duk wanda ba samu damar zuwa ba za a ci gaba da daura gobe da jibi Allah ta'ala shi babu ikon zuwa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk